الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن مجرم فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala alqadir ala kulli shay wanda ma sha'a kana wa ma ya yasha lam yakun wanda ke tara mu a wannan majalisi mai albarka a daidai wannan rana a daidai wannan lokaci muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da abin da yake mai kyau da kuma ba mu ikon aiki da shi abin da yake kuskure ne ya Allah ka sa mu gane da kuma fi karfin mu wajen kaurace mata Allah madaukakin sarki za mu tashi a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan babin da malam ce babu nahi an shamkin na fil inda lawn wa nahwi sawa'un kana fi sirajin babin da ke bayanin hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da barin wuta a kunne a gida lokacin bacci matsayin za a yi bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a bar wuta a kunne da wuta da abin da ke kama da ita wani abubuwa da ake tunanin zai yi hatsari ya hau kansu a yi kokarin killace su da da su da kashe su in suna bukatan a kashe su sawa'un kana fi sirajin wutan nan a cikin fitila take ko kuma a gaushi ko a gurgu ko a risho ko a yanayi malamai suka ce al'amuru a amuru zari sai lamarin ba ya fi haka mana kenan hatta mu na zamani su ma duka inda hali a kashe balma annabi sallallahu alaihi wasallama a ce ya yi umarnin kashewa ba shi yana da kyau a ce mutum yana da wutar yana so ya kwanta inda yadda za a yi switching ɗin wutan gidan gaba ɗaya a shi haka ya fi dacewa a koyarwar musulunci ba don kuma saboda hatsarin da ke iya faruwa cikin dare abun ba wai ya shafi wuta ne na gargajiya ba wuta na zamani ma ya shiga ciki musamman kaga irin hatsarurruka da yake faruwa sanadiyar wutan kwace ɗauke wuta a tashi kawo ta a kawo ta wuce hajji ta haifar da matsala ta gubara ko na makamancin wannan wanda ba za ka iya irin gidajen da suka kone ta wannan dalilin ba kaga da an yi aiki da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallama to da an kukuta daga irin wannan hatsar duka Allah ya samu dace malam cikin wannan ba su mai albarka ya ba mu hadisai guda uku na farko ce an ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى sallallahu alaihi wasallama قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون متفق عليه kada ku bar wuta a kunne a cikin gidajen ku lokacin da kuke barci kar ku bar gaushi kar ku bar risho kar ku bar ajibalbal kar ku bar fitila kar ku bar kowane irin wuta umumi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman kuma kamar yadda muka faɗa akwai hatsari a cikin hakan in wuta ne na gaushi akan samu yadda za mu karanta a gaba akan samu wasu dabbobi ƙanana irin su tsaka irin su bera wani lokaci in mutum a fitila ne garin guje-gujen su cikin ɗaki suna iya ture su ya faɗi ya faɗi kuma gobe za su iya tashi tsaka saboda shirin ta tana iya hura wutar don ta tashi shi yasa ita dama dabba ce wacce ba ta ɗauke da alkhairi duk inda aka ganta aka yi umarnin kashe ta a kashe ta akwai lada saboda haka bin wannan doka ta manzo sallallahu alaihi wasallam ga akwai ciwon lafiya da ciwon rayuka wanda wannan ba wani abu ne na zamani da za a gaya maka shi a manzon zanka ya gaya maka tunkiri sallallahu alaihi wasallam alaihi don ya nuna mana cewa addinin nan ya shafi rayuwa ya shafi zamantakewa ya shafi rigakafi biya da kai sake da addinin ka lokacin kake kara nisa da sanin abin da ya kamata ka yi Allah ya kare hadisi na gaje ce an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu قال اشترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حجف رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنه قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأدفئوها متفق عليه أبو موسى الأشعري يكي انتوا جدا مسوء صحبي يسكي تارة مجلوس صلى الله عليه وسلم على مدينة يا قولي اشتم دريد لأكباو عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بل سيكي انتوا lalle wannan wuta fa makiyar ku shi shi makiyar suna da dama kuma addini yana nuna maka su shi dan an gaya maka aduwwun lakum inna shaytana lakum aduwwun fattakhibuhu aduwwa to ga wuta ma an ce aduwwun lakum to din da aka gaya maka wannan ka me ake so ka yi fahzaru ka ɗau izina a kansa ka ɗau hanyar yadda za ka kare kanka daga sharrinta ko da haka annabi sallallahu alaihi wasallam fa idza minkum fa atfi'uha in kun tashi yin bacci ku kakkashe su gaba ɗaya zama ba ta aiki kaga wannan suna daga cikin sunan mutalika sunnonin da an nemi halakar da su babu su ban ma saboda yahudanci yanzu sai ka ga cewa bai hudu ya maka wutar bacci ita ta bacci ke sai lokacin bacci ta kunna ana hasken ka dan kaɗan ne dole dai ba za ka yi aiki da faɗin manzo sallallahu alaihi wasallam wani kuma an sa masa tsoro haka kawai kai ji tsoro cewa shi ya kashe wuta ba tsoro yake ji ya ɗan ya zo ya firgita shi bayan ba abun da zai same daga ya kashe sai damuwa to dama ranka kuma bai gamsu ba kawai ga dole sai ka kunna kan shi ce an jabi Allahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل فإن الفويسقة تظلم على أهل البيت بيتهم رواه مسلم مالك الفويسقة أي أنفع وتظلم أي تحرق حديث جابر رضي الله عنه يجي سوى لجمال صلى الله عليه وسلم يجي غط الإناء أنا أقول لك ألف فالك فأنا فكرت بر القرآن أبوي sawa'un kwano ne da abu a ciki ko an ci abu an rage to a rufe shi har wannan koyarwa ce ta addini zai kare ka daga wasu cututtuka da wasu ƙananan kwari za su iya sakawa a cikin kwano zai kare kwano ko sauran abinci da yake buɗe daga shigan kudaje ko na makamanci wannan wa auki utiqa ku ɗaure bakin sarka inda ake zuba ruwa yanzu babu su kaga sai ranjuna kenan ko drum ko jarka ko wani abu makamanci wannan inda ruwa a ciki to a yi ƙoƙarin rufewa a daina barin ruwa a buɗe kenan wa arzikul ba mutum zai kwanta ya rufe gida a ce rufe gida ba wai tsoro ba ne ba tsoron ko ba don tsoron barayi ba ka rufe shi don umarni manzo sallallahu alaihi wasallam wa in kana mun fi tunanin haka din tunanin barayi tunanin wani abu to manzo sallallahu alaihi wasallam ke karife lalle yin hakan bai kore tawakkali ba bai kore cewa baka dogara ga Allah bal ma bari abu ne shine rashin dogaro ga Allah kamar ko baka abu da yayi magana ka ce Allah na nan to dai ne yake da ka ajiye kudin ka a ciki ka ce ka ba Allah ajiya bayan da za ka zo ka gan bal ma tulam addini zai zarge ka wato tu'aqab kuma amma punishment dan baka fahimci me ne ne ta tawakkali ba annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya shigo madina ya san shi da taguwa yace ina kake yace ai na banta a bayan gari yace ka banta kamar ya yace a tana ciwo Allah yana lura da ita annabi ya a kamo ta ka daure sai ka dogara ga Allah a ina wa tawakkal daure ta sai ko kai tawakkali to haka gidanka kulle shi duk da cewa Allah ya ma wadata ba ma ta an gaya ba yanar gane yake iya manta gidansa a buɗe amma inda ɗan wani abu to ba aiki ya samu sakasun ma sai ka gyara su don kana tsoron a raba kai da wani abu na da ka tara a wanda ba da shi to shi an ce rufi annabi ya ce rufe shi kai ma salawatu ma yi wa salamu alaikum wa aski usiraj a kakkashe fitilu Fa'iza shan kwana na biya shirin kifan. baya bude randan da aka rufe, durof ɗin da aka rufe, jarkar da aka kulle shi bai amfani da ruwan jiki. Amma yanzu ya ganyawar a buɗe, ko ba zai sha ba zai iya ɓata shi, zai iya sa wani abada. Wala yafta ubabanni. Kuma baya bude ƙofa. Musamman ƙofar da karfe tare da dutsen in za ka rufe kofar ka kai bismillah sai ka shura ka kulle to dan ba zai shigo ba gida ba wala yakshifu ila an kuma shi shedan baya zuwa daliban tukunya ya duba ya ga aka bari me a ciki wani lawitu ya bata shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rud ala ila'i yahudan yake idan mutum ma bai da mutum an nemi abin rubutsewa la'alla wurin zuba ruwan ya yi yawa musamman lokacin da ake wuyan ruwa ake an samu ruwan ko an yi ruwan sama an tattaru ruwa babu murfin da zai rike su duka to annabi sallallahu alaihi wasallam ce a nemo ko da sanda ce ko itace ko a gindaya a bakin wannan bokiti ko ruwan ko kuma wani kwano sannan ya ce bismillah wa yadda rusman ya ambaci Allah ya ce bismillah to Dan ba zai iya zuwa kusa da wajen kuma ban zai masa illa kaga wannan duka yana nuna maka lamuran addini komai fa akwai ambacin Allah a ciki kuma duk abin da ka riƙe Allah to Allah ba zai barka haka ba duk abin da ka sa Allah a ciki to sai ka ga cin nasara da ikon Allah in ko baka ga nasara zahira ba to akwai nasara batina tana nan jiran ka yawan kiyama فإن الفويزقة تظلم على أهل البيت بيوتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فويزقة تيسر درجة دقفاتك وتظهره فويزق والفاتق ميبرنا والفويزق كرم ميبرنا فالذي ينالك تيرا كرم الجبكة أما أعطي wanda shi abin da zai taba maka ya san cewa barna yake bayan babu wani maganan yana yin sa ne dan ko ya ce ji daɗi don haka abin da baya ciruwa ma da yana iya babban shi ya yayyaga shi ya ci masa mutunci shi bukatar sa kenan to haka idan kana barin abubuwanka a waje a buɗe to sai ka ga ɗaya yana fatawa yana wasu abubuwa to anan yake tazlimu ala ahlil baiti bainahum ke tazrim bi ma'ana tahri tana kona to ba wata tana kona shi dai raya ta ya zai kona maka gida a cikin kamar wuta ko fitila to zai iya zuwa ya bige ta ta faɗi musamman irin fitilinmu da ake na makaranzur ko a kibar ko na makamancin wani duk da cewa yanzu yawanci ba a yin su yawanci zamani ya kawo fitilin da ake amfani da su ba sa bukatar waɗannan abubuwa to amma ko da ba sa bukata to yi amfani da su wajen ka kashe su ma wani abu kake so ka tashi cikin dare za ka ɗauke su ka kunna ka je inda za ka amma dai ni ƙoƙarin kamanta wannan umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko da a ce baka iya hararo wani amfani da zai ma ba ko da gidanka kana tunanin kai ka gama killace shi gida ne na zamani da abin da aka faɗa ma kana gama dole ba to amma dai mun yi imani kuma muna gani abu ne musaha idan gidanka wutanka a buɗe ke ana iya kawo wuta ta maka illa kuma abu ne ya faru a wurare da dama da an bu umarni manzo sallallahu alaihi wasallama za a kukuta da abubuwa irin wannan da dama galibi za ka samu gobarar dare galibin ta da wuta ne ko na nefa ko na rusho an ci an yi abinci an manta shi ko ayin ana guga ko na makamancin wannan ne ko hita a sa ruwa a manta da makamancin wannan allah ya kiyaye sannan kuma wannan baya nuna irin wayannan abubuwa da wuta suke barnansu wani sai dare kawai za ka rika lura a ko yaushe mai gida yana da kyau ya zama yana da lura in ya fahimci iyalansa suna da sakaci akwai abubuwan da zai yi kokari duk neman saukinsa ya haƙura da su kaga irin su tiri kuka irin su hita irin su gas in dai iyalinka suna da sakaci to yi kokari ka bar su su yi gekin su a ordinary abu ko da za su nuna damuwarsu to kai kana hango hatsarin da yake tattare da sakacinsu da kuma lalacinsu akan samu mata haka ba a ce duka akan haɗu a zama ɗaya ba akwai masu lura da kiyayewa ba ma akwai masu sakaci kuma Allah yakan iya jarraba mutum da su ga shi kana tsananin son su ga su da sakaci ga su da lalaci ga su da kaza ga su da kaza to sai ka yi kokarin ɗora su akan abin da za ku gudu tare ku tsira tare amma kai kai amfani da kauna da soyayya ka bari kuma su soye ka ka ga bi ba Allah ya kiyaye babi na gaba malaki babun nahi an takallufi wa huwa fi'lun wa qawlu ma la maslahata fihi bi mashaqqa ki babin da ke hani akan takalluf takalluf shine dora wa kai abin da ba zai iya ba ko kuma ƙoƙarin wahal da kai a kan abin da ba wani amfani zai ba wani lokaci kuma ƙoƙarin nuna abin da ba ka da shi duka yana nuna kan sa kai wahala abu ba za ka iya maka dace sai ka yi abu bai da wani amfani ka dace sai ka nuna mutane amfaninsa bayan bai da amfanin ka jajjaje kai ta bayani wai sai an gane ne mai amfani قال الله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين النبي صلى الله عليه وسلم Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana wa'azi da annabawa suke zuwa su yi wa mutane da nasihu ba su kadai ba da ma wani mai aikin Allah na wa'akan wa'azi shi ba wannan zai iya hawa kansa ya gaya mutane ma as'alukum alaihi min ajr wannan abin da nake ba na neman wani lada a wajen ba na neman ku biya ni kuma wa ma ana min al ba wai kokari nake in turka ta ko kuma mu ta muku bayanin abin da ba za ku gane ba ha abu ne ga nan ne abu ne waye ne abu ne a fili nake gaya muku fa man sha'a yu'min wa man sha'a yakfur wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce illa ko Allah ya gaya mana inna ajadna lil zalimin nara ahata bihim suradiqha an yi tattalin wuta ga waɗanda suka fi yin imani وعن عمر رضي الله عنه قال نهينا عن التكلف an hana mu yin takallu ma'ana tursasa wa kai abinda da ba iya saboda haka shi ta kallo ana nuna maka kai kokarin nisantarsa kuma zai iya zama daga cikin umurul madiyat mana abu ne da za ka yi shi ko da kudi ko da karfin jikinka to da kudi kuma shi ne ka yi ta kokarin kashe kudinka wajen yin abin da ba za ka iya musamman yakan iya faruwa da samari lokacin neman aure mutum ya matsa wa kansa wajen nuna yana da shi bayan bayan shi kyauta zai yi sai ya nemo wani abu mai daraja in wani abu ake bukata sai ya nemo mai daraja sai ko kayan auren zai yi ma sai ya nemo masu daraja wanda daga iya na auren ba daga nan ba za ta sake samun mai daraja ta riga ta bushi kenan to ba a san wannan akwai nau'i na ne yaudara da nuna kana da shi bayan baka da shi to haka kuma a fagen ilimi shi ma akwai wannan ba ka da ilimin abu kuma ka nace kana da shi in tambaya kama ka yi tabba da kwanar sai dai ka nemo mafita bayan babu kana jin nauyin ka ce zan bincika wannan a ban san wannan ba ba laifi ka ce ban san wannan ba ba laifi inda halin bincike zan duba in ka yi duban ba ka samu wani haka ce na duba ban samu ba Ba amma abin da ya zo ka san shi ba ke ta kokarin wasu ka dawo da shi daidai أهل hana أقول أمور المعنويات سواء su بياشا في إلمي shafi في ya وعن مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين duba wannan hadisi ka auna kuma da rayuwar mu yanzu sai addu'a abdullahi bin mas'ud yake cewa hafizahullah wa rahimahullah yake cewa mun shiga wajen abdullahi bin mas'ud shi yana cikin tabi'ai yau suka je wajen abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu sai yake musu nasiha a tafiya ta magabata duk wanda ya kawo ma ziyara kan su tafi suka yi wa juna nasiha wasu bar ma wasu wasiya mai alfita alkhairi yake ya ayyuhan nas man alima shay'an falyakul bihi in ka san abu to ga yawa mutane ka amfanar da wani kamar yadda annabi yake balli ko an yi wani aya to aya ɗaya ne ba lalle kai ba mutane ilimi ba gaba ɗaya faɗa abin da ka sani ba mamaki ba ne eh wani ya fi ka to haka kai ma sai ka duba kai ma ka fi wani dama ba zai taɓa yiwa a ce kai ka fi kowa ba cutar ce ka ƙiyar da wani ya fi ka amma kai da wani ya fi ka an zauna lafiya kuma abin da ake so ka lura ke in ka ga wanda ya fi ka kai kuma sai ka ga kafu sai ka ƙara himma kuma da Allah ka kai can kan ita shi ma ya ƙara gaba a haka a haka ne in ka san abu faɗi faɗi shi falyakul bihi to falyakul bihi ina yana iya yiwuwa idza su'ilta yana iya yiwuwa idza ra'aita fihi maslaha yana iya yiwuwa idza aradta al-ajr kowanne yana iya yiwa abin da ka sani faɗin an gaya maka to an tambaye ka faɗi ya abin da ka sani a kaga mutane suna yin abu suna buƙatar lafiya a kai ka san abin ba kyau faɗi ya sani ka kana son lada tare mutane ka musu biya ka samu lada a iya abin da ka sani kada ka zamanto muta'alam muta'alam shi ne mai kokarin nuna shi malam ne ko ba malam ba malum malin ke shi sa baka bin abu da yi littafin a taalu sunan littafin na at-ta'alu na ilimin mai kokarin dole sai ya zama malam in kana karanta shi za ga matakai matakai na al'umma da suka zama aka ne wani ba malami ba kullum a sigar malamai ka gan shi za ka a tara kayan ilimi amma da an zo bakin ilimin sai ka ga ba inda yake wa mallan ya'lam falyakul Allahu a'lam ka sani ba ce Allahu a'lam shi ta masu masu kin cewa Allahu a'lam wani nisul shi ma rabin ilimi ne shi ta wasu kuma suka ce idan kana Allahu a'lam wani nisul ilm fa qila wa yuqalu nisul an tambaye ka haka ake cewa waye sai an rasa waye ce ne wannan alamun jahilci ne shi ma yake fa inna min al-ilmi an taqula lima la ta'lamu Allahu a'lam yana cikin ilimi kuma an tambaye ka abu ka sani ba ka ce Allahu a'lam Imam Malik gayyar tara matsaloli aka yi aka tado mutum guda ya zo Madina ya masa fatawa ya rubuta wanda fatawoyin nan inda amsa su yayi duka ya kai a wallafa wani littafi amma a tambayi wannan ya ce Allah wa can an yi an yi gaba can sai a samu sai ya dan sani sai faɗa a sake gaba ya ce Allah wa ala kai har mai tambayi ma ce haba imam ka fasan daga inda nake kuwa sai fa da aka tara matsalolin aka turo ni kuma muna ji ana ta ma kira ne kai fa yufta wa malikun fil waye zai fatawa malik yana madina yace me da kai me da ka ina za ka dan sako ne ina sako aka turo ka wa ma ana rasul ila al-bara to ko za ka ce qala malik ibn anas la adri je ka ce malik ya ce ba sani ba shikenan inda wani mai tuhuma sai ya dawo kuma yi shi ma abin da za a gaya mun ce ba ma ce ka kai matsayin malami a gari kowa ya san da kai wallahi ya rubu zai ga da wuya a tambayi mutum bincike ma ba sani ya zama ne kulli su'alin zuwa shi sa lokaci kana jin wasu fatawoyi wallahi sai kai ta ta'ajjubi da mamaki malamin ya ka tambaye shi shiga masallaci da takalmi a yi makabarta amma yake wani wani ba ma hadisi babu ma wani kuma aka tambaye shi yace da hadisin hadisin tafsiyatai ai annabi ya ce masa ya sahi masa tafsiyatai ikhlas tafsiyatai kaga ya tabbatar da hadisin a yarin ba ya san su yace amma fa sai in kana da irin wannan takalmin amma da wa mun ka tsoron Allah ma wa ai mai irin rigar annabi yanzu kaga da sai mun tattace tsoron ra'ayi annabi ya sahi mai nan kayan kaga da sai a ce kar ka sa shi za ta ya gane takalmin sa ya ce ya ce sai shi wai sai shi saboda haka sai ka nemo takalmin ka shiga ba a ba matsala yanzu wannan ya zai da Allah ba kaga irin wayannan abubuwa za ka yi ta samun yana kaga irin wannan wani ba wai bai sani bane a la'alla yana kokarin ya gyara wani abu ne daban wani kuma ya sani haka aka zo maganar wasu yunna ala a aka kai kici a garin ki wallahi wani malami aka zo ana karanta bulugul maram an zo kan wasu yunna wa yusra ce kaga hadisin nan ya fara inganta to amma mun san matsalar mu an rasa ina za a sa hannun ne a kirki ne a ciki ne a ƙasar shi ba malamin suka je karata kawai a sauke shi ke na an huta abadan Allah wallahi wannan abin da nake gaya muku da kunne na naji ba ba wa gaya mu aka yi wallahi da kunne na naji a zubika abadan Allah Thank you. Allah ya samu dace wallahi in ba mu ji tsoron Allah ba ilimin nan da muke gani shi zai kai da ka ji kunyan duniya ba ka ji ta lahira ba a suturta ka a duniya a lahira kana tsirara kai kayan ta da wannan Allah ya samu dace saboda haka in baka san abu ba yana daga cikin ilimi ka ce bai sani ba amma a matsayin ka na wanda aka yi gamsu da shi a fagen ilimi to bai kamata komai ka ce bai sani ba don hanyoyin bincike suna nan yana da kyau ka yi bincike ka ba mutane alkawari ka raya dare wajen bincike in ka samu ilimi ba ba shi ne mansa ba ta wani samu ko ba ta shi san baka shirya masa ba to kar ka shige shi in ka shiga kuma ka san irin shigan da kai sai fa ka dage ko kar ka yi tsammani in ka je ka raye kai ka fito wani zai ba ko na a inda ma nuki kuma wajen da ke mu ce kokari sa Allah a tafiyarsa ya yi tunanin kuma Allah yake yi wa to Allah zai kawo masa mafita ta rayuwa mafita can komai na rayuwa ba ta basu yi wannan sadaukar da kan ba da ilimin ba mu shi ba har yanzu Allah ka ba mu dacewa ka ba mu yi yin dominka abin da ba mu sani ba ya Allah ka ka samu karya a cikin ta abin da muka sani Allah ka samu faɗi iya ilimin Allah madaukakin sarki yake gaya wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama ka duba annabi fa da ake masa wahayi shi ma Allah ya ce ka gaya musu ma as'alukum alaihi wa ajr kuma mun duba a tarihin tambayoyi da ake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake aiko da amsa wani lokaci sai an dade annabi ma har ya kosa ya ji kamar amsan ba za ta zo ba amma ba zai da ya gayya ba sai jira dai sai an gaya ba to haka zai je gaya wa mutane kuma ana mina mutakallifi to karka je kana ta kokarin wahalarwa na'am yana iya faruwa wani lokaci ka shiga wani wani tsuku da kana iya hararo ma'anar abu a iya kyakkyawan zaton ga abun ka yi fatawa kuma daga baya a samu ba haka ba wannan ba laifi ka dawo ka ce wa mutane jiya na yi muku fatawa kan kaza a sati kaza a wata ran wani ya tambaye ni akan abu kaza na ce masa kaza to wallahi daga baya na gano kaza ne ka dubi zuwa imma za ka ji ana ashafi fil jadid ashafi fil qadim ko imamu ahmad fi ijja qawlaihi kaga da ya faɗi kaza ne yanzu ya faɗi canja yana gama zanganun suna faɗa suna warware su suna faɗa suna canja da zara an samu hadisi ya yi karo da wannan ya ce domin goma can da zara an samu wani kuma domin tafi can haka ilimi yake amma ka to wato la mahalla lau jami a dole ka zama mutahari zai ɗan dole Allah ya samu dace باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيد ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والقبور wannan kuma babu ne domin sha bayani an sha wa'azi an sha sanarwa haramcin niyaha kuka na ihu da raki wancin niyaha kukan da yake tattare da wasu maganganu masu nuna rashin tawakkali sun yaran suka ji mutum ya ce to mun mutu mun lalace mun kan mu ta zo ƙarshe wallahi ta Allah ya maka ƙarshe amma kana nuna cewa wannan ba wani abu ne sunnar rayuwa ce Allah da ya bar mu da rai ya tsaye da zai da mu shi ke nan mafita ta zo da ikon Allah wani lokaci ma mafitan ta zo da ikon Allah sai ka yi kai tuwon wanka ce garawa da aka mutu saboda daɗi da fita daga cikin wani ƙanyi baka san ina arzikin ka yake ba baka san ina daɗin ka yake ba kasan an ba mutuwa ka yi abin da addini ya koyar tahrimun ya ala almayyit wa ratm alkhad da bukan jiki da yayya ga jiki ko tsantsa gashi wa shaqqul jay da yaga wuyan riga ونتف sha'ar da ya gashi wa ko aske shi mai nuna cewa alaman bakin ciki wasu in an musu rasuwa to daga cikin al'adarsu shi ne duk wanda yake jibintan mamacin ya yi kwalkwam da an gan shi an samu mai mutuwa in ka ce aikin haji amma alamun mutuwa ne a gidansu kana zuwa gun ka san wannan yana da alaka da wanda aka watsa su shi za ka mutuwa kuma yi kwalkwaban ko ba hula haka zai zauna A labu ne nan ka ka san za ka kai tsar Allah ya shi yasa magabata kan ce ba a barin suna, sai biri a zo ta zauna a wajen والدعاء بالويل والثبور mutum ya rika addu'ar wayin azaba والثبور ده هلكة لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا mutum ya ga bala'i a lahirar kiran yana kiran halaka da wahala da mutuwa da lalacewa ce ai yau da yawa za ka faɗa don yau ba ba ba sauki Allah ka hana mu faɗan wannan saboda haka waɗannan abubuwa an karanta su a kamun jana'iz na duk da ya biyu a karatun da muka yi shekaru baya ya san mun yi babu irin wannan قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله مات رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب في قبره بما نيح عليه وفي رواية ما نيح عليه wannan hadisi yana nuna cewa mamaci za a yi masa azaba cikin kabarinsa bimani ha'ami da irin kukan da aka yi masa wanda ya saba wa shari'a riwaya kuma na biyu da ya cire bidin bima ya ce mani ha'ami matukar an masa kuka mamaci za a masa azaba a kabarinsa Kar an masa kuka irin wanda shari'a ta hana wancan kuma da irin kukan da aka masa ne za a masa azaba to ana kulli hal malamai sun yi bayanin cewa mutumin da ya san gidansu ana irin wannan kukan kuma ya tsewar wasiya to an na mutu kar amin kuka kuma ya san tabbas ana yi kuma ya ƙi wannan wasiya malamai suka ce shi wannan azaba za ta saboda haka ashe yana da kyau yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya nuna cewa mutum ya rika barin wasiya ya bar wasiya bal ma cewa yi karka rayu ba wasiya in dai kana da wani abu da kake so a masa bayan mutuwa musamman abin da ya shafi eh, harkar mamacin shirya shi masa wanka yi masa sallah ta shi a kabari da irin abin da zai biyo baya na taron karban suna na suka na wannan ihu da sauransu duk ka kasa yin bayani annabi sallallahu alaihi shi in dai kana da abubuwan kana so ma bayan mutuwa to bai dace a ce kana bacci ba wannan wasiyar a karkashin ka ba kullum ya zama kana duba kana updating kuma idan baka san ta mutum ba نعم حديث ما جاء يجي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم يجي ليس منا من ضرب الخدود بايع تاردم kiran da zai buke rika dukan jikinsa wa shaqqal juya ya ga rigarsa wa da'a bi da'wal jahiliya rika da ya rika wasu iba iba irin na jahiliya na mutu na lalace a mun ni kaza a kaza ya same mu ko ka ji ana bango ya faɗi ma'ana ko wai mai taimakon gida ya tafi ke ba Allah ke Allah ya tsawaka kaga wanda yake yin wannan a fagen addini ya kauce koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma masu masu ɗan a masu faffasa jikinsu wai suna yi suna tunawa da shahada sosai yayyanka jikinsu su ci mutuncin rayukansu ƙarshe ma su kashe kawunansu kuma duk a banza domin annabi ya ce ba ni ba mai yin wannan ba kai ba annabi to ina ka dosa Allah ya sauka yasa duk inda ka bar gaskiya to akwai wahala a ta. in ka riƙi addini kuma to ka samu tsira Allah ka ba mu iko riko da addinin nan ila yau mai saboda haka mutum ya zo yana ibo-ibo yana yin yana wasu maganganu marasa daɗi bai dace ba an ga an koyar da mu abin da za mu yi amana rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa khairan min to mutum yayi wannan ya gama tsira ya gama kukuta daga nan kawai sai jira mai Allah subhanahu wa ta'ala zai masa sauyi da shi shi sauyin na Allah ne ba kuma Allah ya halicci kowa da arzikinsa shi ya san kuma ta ina arzikin zai zo maka ka san ta ina zai zo a garin da kake ne a zai ka bar shi a ku ne a gidan wasu ne duk ba wanda ya sani fuge fuge ake haka har a isa ga dacewa ba shi dan kana tare da wani ya tafi ba za ka ɗauka cewa daga nan bala'i ya turo maka ba a sai kai ƙoƙarin kuma wata hanyar daban kuma masu hikima suke cewa al'amu idza a tasa'a duk wani al'amari in ya matse ya matse to sai ka zama fita sai ga wasu dabaru sun zo duk al'amura haka su yanzu ka auna rayuwa da ta ake cikin yalwa da sauransu za ka samu abubuwa nawa za ka bi rariyar mutane daga ana zubarwa amma da kunci da wahala ta zo sai ka ga wannan bolar ake bi kuma yanzu shine sana'a wani da haka kuma zai samu abinci to haka rayuwa take duk inda da ya kunci to sai ga wasu tunani sun faɗaɗa maka to yi zama na to yi kaza mu amma hutu ya yawa to tunani kuma toshewa yake sai ga abu kankan ka kasa samun mafita ka kasa samun masa ya zan yi shi ka auna da gidan talakawa da gidan mawadata za ka iya samun wani abu kankani ya faru da wani abu wanda ɗan gyaran da za a masa kankani ne zai ga an yadda shi saboda akwai wadata amma na talaka ne to sai ya sha gyaran da har shi ma ya ji a jikin kuma ya ji aiki a haka to haka rayuwa take saboda haka dan an ma rasuwa ka rasa mai maka agaji bayan Allah subhanahu wa ta'ala wannan baya nuna kuma ka zauna yi ta zulumi yi ta damuwa saman ba za ta sauko ba da kuma ba dole sai ka yi sai ka tashi kitab ba wani shi ma da ya kalli irin wannan hikima ta addini yake ba a maraya da rabi don kai ran gode ka sakankance ba wanka ya dike nan ka ji gawa amma kai yin kuni ka dage to sai ka fi mai uba daraja Allah ya samu dace hadisi na gaba wala Allah kuwa sai za mu tsaya ne kuwa ne lokacin da ya yi kyau za mu iya karanta shi وعن أبي بردة رضي الله عنه قال وجع ابن موسى فغشي عليه ورأسه في حجر امرأته في حجر في حجر امرأة من أهله فأقبلت تصيح برنة فلم يستطع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء من من برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة متفق عليه أبو بودة يكي سوى أبو موسى الأشعري يا رشي الله فيها فغشي عليه أن يصوم ورأته في حجر امرأة من أهله kansa yana ɗakin wata daga cikin matansa ba wai kan bane kawai a ya kwanta ake ne don karka shi kana tunanin kansa ba haka ce ka ɗaukar kwana shi a kan wani a da ba a ce shi a daɗin har yanzu wana yana kwance a ɗakin ɗaya daga cikin matansa fa aqbalat tasihu bi rannati ta ga irin halin da yake kuma har ya shi ma sai ta fito tana ihu ranna alama wato ihun ma mai ruri yana cika wuni. walam ya an ya rudda alaiha shay'an inda ya yaya kwanciyar ya ji wannan ihun amma bai iya ce mata komai ba saboda zafin ciwo da halin da yake ciki falamma afa da ya dawo hayyacinsa ya dawo cikin hankalinsa ana bari بريء ممن برئ منه رسول الله صلى yace na barranta ma'ana ba ni ba wanda annabi ya barranta da shi ba ni ma ba ni ba wanda ya irin wannan aiki kaga wannan yana nuna ne a ashe ko da masoyin ka ne yi wani abu saɓanin yadda addini ya koyar nuna masa fushin addini a lokacin kaga dai soyayya ke tsakanin mace da mijinta abu ne mai karfi isa sa ana rikici tsakanin mace da mijinta yi kokarin sasanta kar ka yadda ka yi hanyar da za a rabu to da an rabu ko abokin ka ne kai zai fara jawo da ya tuna wani alherin matar in ya tuno ka sai ya kamar ya kashe don ka taimaka ya rabu ita to haka ita ma biyan da kuke yi kokarin sasanta in ya gagara suka rabu to shi kenan sai kuma za a tuno ana yaba kaga ba ka yi tsawon nufiya amma shi dan ba sai da ya wuce gaba daga nan kuma sai a nemi kino wani dan shi ko ba ruwanta sai kuma ya nuna musu kar ma su ɗauka ko sha to ta yi yace ana bari umman bari a nemo wasu ba sai gaya musu cewa lallai inna rasulan bari sallallahu alaihi wasallama bari amina salika الصادقة التي ترفع صوتها بالنياحة واللذ وتتكي أدمية بإيه دميم آجدي كرا كرا كرا من أزوعة مكا وأزوعة وعزوعة والحالقة لأتكي عند المصيبة والأتكي جينا أنا جني أنسن بلائي والشاقة لياجة كايا كي يزوى كمان ما أوكش ana roƙo shi yana furgewa ana roƙo shi yana kaucewa shi sai ya shiga wuta shi sai ya yi kaza wani ma an kalli wani kan yanki wajen kawai a jera sama mace da zai tinkari wani bala'i a sake shi sai ce wani yana don da ya haka ba yan uwan mamacin za su ce murna yake da mutuwar bari ya yi ta hauka ya yi wasu abubuwa da za a bar shi kuma da ba zai yi abin da ya kamata ba zai yi abin da ya tunkara din ba kuma za mu tsaya a nan da yi kasancewar babu yana da wasu hadisan da ɗan dama za mu ci gaba insha Allah ta'ala a sati na gaba abin da muke yi kyau Allah ta sa shi ne za mu yi a wanda muke yi na kuskure Allah ta yafi mana sallallahu da wa ma'ana da nabiyina yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan karatu da muke yi ya saka mu da alkhairi abin da muke yi da kuskure Allah ka ba mu ikon gyara wanda kuma muke yi daidai Allah ka ba mu ikon aiki da shi akwai yan uwa da suke karatu suke zuwa nan karatu daga cikin iyaye har yanzu alhaji dauda yana asibiti yana bukatar addu'a suna fata Allah ya bashi lafiya yanzu kuma ana gaya mu a wani mutum shi ma makwabcin malazifi na da wajen gidan malazifi na da an yi masa aiki a gidansa shi ma kuma yana zuwa wannan majalisi na mai albarka ina roƙon Allah ya bashi lafiya akwai wanda ba mu tantance ba amma dai su ma an gaya mana ba su da lafiya to da wanda muka iya sani da wanda ba mu sani ba duka muna roƙon Allah ya ba su lafiya ko kuma ni bawan allah wanda ɗabi shi ma ake gaya ya yi accident da motar da kusan ta yi kornin wanda shi ma yana zuwa wannan masjidi kuma yau ma ya zo muna roƙon Allah ya mayar masa da mafi alkai ya ba shi hakuri ya kuma sa wani abun ya tare Allah muna roƙon ka duk wanda ka jarrabe su da wasu musibu Allah ka sa sanadi ne na kankan wasu zunubansu wanda baka jarraba su ba Allah ka kare su na kuma kamar yadda labari ya yaɗu sati biyu uku baya wani bawan allah da wasu 'yan tsakiyaru suka kashe shi a nan anguwar akwai ɗansa da muke karatu da shi kuma ya zo muna musu jajen allah ya ji kansa allah ya sa shahadar ta karɓar ce kuma allah ya ba su haƙurin rashinsa wanda ya shiga cikin wani yanayi Allah ka yayi masa wanda ya rasa wani ɗan uwansa Allah ka ba shi hakurin rashin sa Allah muna roƙon ka wannan ƙasa ta mu ka ƙara zuwa mana da ke lafiya masu neman ta da shari da wani musiba Allah ka mayar musu kansu wannan shugabanni da ka ba mu ya Allah ka dora su akan daidai abinda zai zama maslaha ga al'umma Allah ka dora su akai abinda zai cutar da al'umma Allah ka nusar da su ka hana su aikata shi Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-'afafa wa al-ghina Allahumma inna ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اللهم حكيم حكمه يسيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين